الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون ku saurara hakika Allah shi kaɗai ne yake da mulkin abin da yake cikin samai da mulkin abin da yake ƙasai ku saurara hakika Alƙawarin da Allah ya yi na yi wa kafirai uquba mai aukuwa ne, babu shakka a cikinsa, sai dai mafiya yawan su ba su san haka ba, don haka suke shakka.